Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shehu Ashaka zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda gwamnatin Kaduna ke tsara buɗe wajajen ibada. A jamhuriyar Nijar kuma likitoci ne ke so a kula da su a yayin da suke aikin yaƙi da cutar coronavirus. Za mu leƙa jam'iyyar APC don jin sabon ƙorafi kan mulkin shugaban jam'iyyar Adams Oshomoni. Muna ɗauke da shirin nan na daina shan kwaya sai kuma sharhin jaridun Najeriya. amma duk sai kun saurare cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Dubban masu zanga-zangar adawa da nuna warin launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd ba amurkin nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. wasu a kasashen turai sun yi boran ne domin an sosa musu inda ke musu kaikayi wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta turai a birnin roma dubban masu zanga-zangar sanye da ababen rufe fuska sun ɗunguma a wani fitaccen dandali a jiya lahadi wanda wannan shine karan farko da aka fara gudanar da zanga-zangar adawa da wariyar launin fata a birnin a london ma dubban masu zanga-zangar ne suka bazama a tituna wasu kuma a kofar ofishin jikadancin amurka duk da cewa jagororin gangamin sun ce muradinsu shine su yaƙi da matsalar nuna warin launin fata a birtaniya. to a nan amurka kuwa ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar white house da ke nan birnin washington inda aka gudanar da gangami a rana ta goma kan matsalar warin launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a wani abu da ya kai ga mutuwar george floyd da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattakin ne a jiya lahadi a gefen wani rukunin shagunan kasuwanci da aka wa lakabi da black lives matter wato rayukan bakaken fata na da muhimmanci wanda ba shi da nisa da fadar ta white house gabanin hakan dai a jiya lahadi shugaba trump ya shiga shafin twitter ya ce ganin yadda aka gudanar da zanga-zanga cikin lumana a ranar asabar ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman dubu biyar daga birnin na washington wanda aka jibge su domin kwantar da tarzoma da taso a makon da ya gabata sama da mutum dubu goma suka fita zanga-zangar lumana a ranar asabar a birnin na washington yayin da a jiya lahadi ba a ga wani abu da ya nuna alamun tashin hankali ba to hukumomin amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar covid-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda goma sha biyar inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa haka zalika hukumomi a biranen atlanta san francisco da seattle duk su ma sun yi makamancin wannan kira ga jama'ar da suka fita zanga-zangar su je su yi gwajin cutar ta coronavirus a dai yau litinin ake sa ran sama da mutum dubu ɗari hudu za su koma bakin aiki a new york birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a amurka wanda wannan shine zangon farko na maido da lamuran yau da kullum a birnin haka zalika wannan zai zamanto karo na farko ga jama'a da za su ɗunguma zuwa tashoshin jiragen kasa a cikin wata uku da aka kwashe ba a fita sai dai dubban gidajen cin abinci da ke birnin za su ci gaba da kasancewa a rufe akalla zuwa ƙarshen wannan wata wakili na musamman da amurka ta naɗa kan sasanta rikicin afghanistan zalme khalilzad ya gana da shugabannin taliban a qatar inda suka yi bitar matsayin da aka cimma kan zaman lafiya tare da kungiyar mai da kayar baya ana sa ran wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen gumman shekarun da ƙasar ta kwashe tana fama da rikici yayin da yake karin haske kan wannan zama da aka yi a jiya lahadi a birnin doha kakakin kungiyar ta taliban ya ce wakilin amurka na musamman khalil zad ya samu rakiyar janar scott miller wanda shine kwamandan dakarun amurka a afghanistan kakakin kungiyar ta taliban a ofishin kungiyar da ke doha suhail shahin ya wallafa a shafin twitter cewa bangarorin biyu sun amince da a hanzarta sakin fursunoni sannan a fara sulhun cikin gida baya ga wasu batutuwa da suka shafi abubuwan da aka amince cikin yarjejeniyar a dai lokacin bukukuwan sallah karama ne taliban da gwamnatin afghanistan suka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta kare a ranar 26 ga watan mayu sai dai tun bayan hakan kuma har haren da ake kaiwa afghanistan din sun kazanta lamarin da ya sa makon da ya gabata dakarun amurka suka kaddamar da wasu hare-haren sama domin dakile waɗanda mayakan taliban ke kaiwa akan dakarun afghanistan dimbin 'yan jiranin kasar mali da suka makale hannu tsawon wata uku a nijar saboda rufukan yakoki da aka yi sanadiyar cutar covid-19 sun koma gida a farkon makon nan ne hukumar da ke kula da 'yan jiran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa mali waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin agadas a nijar cikin makonni biyu da suka gabata hukumar da ke sa ido kan masu ƙaura ta majalisar ɗinkin duniya ta yi nasarar mayar da wasu 'yanci ranar 43 zuwa burkina faso sannan ta mayar da wasu 58 zuwa jamhuriyar benin ministan harkokin wajen india ya ce kasarsa da china za su cimma wata matsaya cikin lumana game da takaddamar kan iyaka da ta kaure a tsakaninsu ministan ya bayyana hakan ne a jiya lahadi kwana guda bayan da kwamandojin kasashen biyu suka yi wani zama domin samar da maslaha game da rikicin da suke yi da juna a yankin himalaya wanda aka kwashe wata guda ana yi a da watan mayun da ya gabata jami'an kasashen biyu da ke sintiri a gabashin yankin da ake kira ladak mai muhimmanci ga bangarorin biyu suka samu sabanin da ya kai ga aka yi fito na fito yayin da jami'an india ke zargin takwarorinsu na china da shiga yankin su tare da kafa tantuna china ta musanta wannan zargi madalla biyo bayan sassauta dokar zirga-zirga da gwamnatin najeriya ta yi da kuma akasarin jihohi suka aiwatar da hakan jihar kaduna na daga cikin jihohin da dokar tafi tsauri don matakan yaƙi da coronavirus isa lawal ikara jamuji ganin yadda wasu al'ummar jihar kaduna ke ta mamakin ganin gwamnatin tarayyar najeriya ta buɗe ƙasa don a yi ibada amma jihar kaduna ta ce lokaci bai yi ba tukuna ya sa gwamnatin jihar kaduna ƙarin haske akan abin da ya sa buɗe guraren ibadu a jihar kaduna ke ɗaukar lokaci akalla dai makonni goma sha biyu kenan aka ɗauka kulle a jihar kaduna ba tare da zuwa wurin ibada musamman dai sallar juma'a da kuma coci-coci na ranar lahadi ba wanda hakan ya sa yanzu haka gwamnatin jihar kaduna ta kira dukkanin malamai domin duba da yiwuwar ganin an koma gurin ibada kamar inda aka fara a sassan wannan ƙasa. Malam Abdalla Yunus Abdalla ɗaya ne daga cikin masu taimaka na musamman a ofishin taimakawa gwamnan jihar Kaduna akan harkokin kafafen yada labaru. Kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tarurruka da kuma shirin buɗe jihar Kaduna da ake ciki yanzu. Shugaban ƙasa abin da ya ce shi ne cewa a su ma yana shawartar jihohi su je a matakin su na jihohi su duba matakan da za su dauka domin bude waɗannan kasuwanni da da wuraren ibadu da sauransu kuma haka duba gwamnatin jihar Kaduna a ranar Alhamis a tazanta da sarakuna a shi wanda shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna shi ya jagoranci wannan a sannan kuma shi sakataren gwamnati shi kuma ya jagoranci tattaunawa da malamai kwamishinan na kasuwanci da kirkire-kirkire kuma ya zauna shi ma ya zanta da shi kuma shugabannin kasuwanni saboda an ka duba za a ga cewa ta wurin biyu da sauransu a kai maimakon a yi garaje kawai a buɗe kasuwannin nan da wuraren ibad a sai zama na cewa wahalar da aka sha a baya ya zama a banza. Mana Abdallah kun ji korafin da wasu ke yi cewa duk da rufe Kaduna ana ta mamakin yadda ake ganin adadin kuma mutanen da ke kamuwa musamman 'yan kwanakin nan da ka ji goma tara sha biyar har ashirin. A'a abin da mutane ba su gane ba jihar Kaduna dama tuntun ta fitar da sanarwa ma'aikatar lafiya ta ce kwanan nan za a ga alamun cewa adadin mutane yana gaba domin saboda tana gwajin ne sosai ta yanzu ta buɗe wuraren gwaji sannan tana gwajin maimakon da wadda in mutum ɗaya ya kamu shine za a bi wanda suka yi mu'amala da shi yanzu gwajin ake sosai. Yanzu haka dai wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan ganawa da gwamnatin jihar Kaduna sun dawo da yakinin cewa suna ganin akwai yiwuwar a buɗe gurin ibadu a cikin wannan mako da za mu shiga. A sunana Ahmad Abubakar Mahmud Gumi kuma wannan taro da aka yi na malaman addini ana so a ji ra'ayinsu game da buɗe masallatai da coci ba muna fata din abubuwa sun tafi da suke haka insha Allah muna fata nan da sati ne a buɗe. sunana rabi abdullahi cewa na jihar islam jami'a kaduna eh alhamdulillah masa masu kyakkyawan masaya gwamnati na farko duka za a fara harkoki na sallah tun daga hamsa salawatu zuwa sallah juma'a insha Allah za a fara amma akwai ka'idoji da aka bada muna fatan juma'a zuwa a fara sallah insha Allah Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristoci ta Nigeria reshen jihar Kaduna Kan kuma shi ya jagoranci Kristoci wajen wannan taro. To mun samu fahimtar juna sosai a wannan taro wanda ya nuna mun ma kusa shiga daki nan ba da jimawa ba za a bude wuraren ibada amma ba zai yiwu ba domin wasu abubuwan da ya kamata mu gyara su in Allah ya so ya yarda nan da kwanaki kaɗan za mu gyara su kuma lahadi eh, juma'a mai zuwa ko kuma lahadi mai zuwa jama'a za su ga mun koma wurin ibadan mu ni ne Yusuf Shaya Jamfalan akwai alkawarin cewa za a buɗe wuraren ibada sannan akwai waɗansu sharruɗa waɗanda za a kiyaye wanda an danka mana na waya mu samu mabiya ne musu bayani tun ma kafin gwamnati ta fito da ta. jihar kaduna dai ita ce jiha ta farko a arewacin najeriya da aka fara rufe ta tun bayan barkewar cutar corona wanda mai yiwuwa kuma wannan ne ya sa mutane suka kagara danganin sun fara fita don fara walwala duk kuwa da yake gwamnatin jihar kaduna ta riga ta ware wasu kwanaki uku a makon da ake fita don nemo abin da al'umma za su ci isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya an gaishe ka na ikara Iraq. Eh, jamhuriyar Nijar wakilin mu Sulaimu Muni Barma ya ba mu labarin bukatar likitoci na a rika kula da walwalarsu a daidai lokacin da suke himma da yaƙi da cutar annobar coronavirus. alkaluman da hukumar kiwon lafiya ke fitarwa a kowace rana a jamhuriyar nijar na nunin yawan waɗanda suka harbu da kwayar cutar corona na ƙara ja da baya a wannan ƙasa yayin da a dai bangare adadin waɗanda suka warke ke cirawa sama a kulliyomin sabanin yanayin da aka shiga a ranakun farkon bullar wannan annoba inda a wancan lokaci fargaba ta mamaye zukatan al'umma sakamakon lura da yadda kwayar cutar ke yaduwa sakataren kungiyar kwararrun likitoci ta st famed dr ila alasan ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira ci gaban da aka samu lalle mun fara ganin abin ya fara ragewa tunda in kuna ta ne lokacin da abin ya fara akwai lokacin da a sati guda an samu kamar mutum kusan guda 200 da aka wai gari yau eh, mutum 38 ne suke nan suna shan magani a likita daban-daban in kuka ɗauki ranar jiya mutum uku ne suka bayyana wanda ke da wannan ciwo kenan sai mu ce lalle akwai ci gaba an tuka a wannan kokowa da ake da coronavirus mai ba wai ciwo ne ya tsaya ba mai abin ya yi dama don kenan muna eh, amfani da wannan dama mu ce mutane a yi hatara kenan eh, matakan nan da an ka ginyata wanda ya kamata mutane su respecte kenan mutane su yi amfani da su don a kare kamuwa da wannan ciwo gwamnatin nijar a jerin sanarwar da ta fitar a 'yan kwanakin nan ta yaba da nasarorin da aka samu a kokarin murkushe wannan annoba abinda ake dangantawa da dagewar ma'aikatan kiwon lafiya a kowane mataki saboda haka kungiyar famet ta yi kiran hukumomi akan maganar kyautata rayuwar likitoci. Eh, ana cewa ba a aika soji da yunwa ya yi yaƙi to mu da yunwa mun ka taimaka yaƙi kuma yaƙin nan muna sararan mun ci wannan yaƙi eh, in kuna tuni nan da shekara guda da rabi da muka fito da kwangare akwai korafe-korafe eh, wanda muka kawo ma gwamnati muna sa ran a yi amfani da wannan dama a shafe mana hawayen hawayenmu akwai ma'aikata ma wanda an ka ɗauka su 250 tun cikin eh, watan nuwamba na 2019 suke nan suna aiki ba su da albashi kuma suna daga cikin wannan wagasasiyon ta wannan ciwo kenan ya kamata mutane a samu a biya su uh, albashinsu ba wani abu ne wanda ya taka karya karya ba kenan ana iya samu a yi amfani da wani dama domin a shafe mun mu likitoci da dama ne aka bayyana cewa sun kamu da cutar covid-19 a washe garin barkewar wannan annoba a Nijar abin da ya sa shugaban kasa isu muhammadu a jawabinsa na watan afrilun da ya gabata tabbatarwa likitoci cewa gwamnatinsa za ta kare su daga hadarin harbuwa da kwayar wannan cuta sannan ya sha alwashin samar da karin ma'aikata da kayan aiki har ma da matakan inganta rayuwar likitoci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaishe ka sule da dimbin masu sauraron mu da ke sauraron shirye-shiryen mu a kullum sau hudu a wuni. gabanin zaben fidda gwani na jam'iyyar apc don zaben gwamnan edo da ondo wasu manyan 'yan jam'iyyar sun buƙaci shugaba buhari da ya zuba ido kan shugaban jam'iyyar adam shamuli da suka ce salon mulkin mulkinsa na haddasa wa jam'iyyar cikas a taron manema labaru a abuja tsohon mai binciken kuɗi na narkakkiyar jam'iyyar cpc kaftin bala jibril ya nuna fargabar nasarar jam'iyyar nan gaba matukar ba a samu sauyin manufofin Oshimole ba. Wace jam'iyya ce ta fara yi ko ta taɓa yin online registration register na shiga cikin jam'iyya ta kafar yanar gizo wace jami'a ce ta fara yi kuma in an ce ta ta yi yaushe ta yi yaushe ta yi ba da sanarwa za ta yi ta wani portal aka yi har za a zuwa ce to in aka kawo wani rijista wadda ba ta zama ta kwarai ba to wannan yana so kawo mana rudu yana so ya sake kada mu zaɓe to wannan muna gaya wa shugaban ƙasa muna gaya wa eh, eh, lida na jam'iyya wato shi eh, chief bola ahmed tinubu ya fasan cewan wannan mutumin yana so ya kai mu ne ya baro ba san mai ajandarsa ba amma duk abin da yake take-taken siya ya lalata jam'iyyar apc don haka mu kuma a tunaninmu shi mai gida shugaban kasa muhammadu buhari ɗaya daga cikin abin da zai bari na tarihi shine a kansa aka fara yin maja na jam'iyya kuma a kansa aka fara neman tsaida adalci a cikin jam'iyya tunda shi ya sha wuyar jam'iyya din aka yi ɗaya aka yi biyu aka yi ta canje canje sai da yanzu aka zo aka taru aka yi wannan maja tukun muka kai labari to ya kamata a ce ya bar abin da wasu ma za su shiga a sake ci gaba da cin zaɓe a cikin jam'iyya in ko ba haka ba walla yana tafiya jam'iyya ta rushe mu da muka ba da rayuwarmu muka ba da duk dukiyar da muke da ita muka yi duk abin da za mu iya yi ba za mu samu madafar da za mu sake takawa mu hau mu shiga zaɓe ba. A ra'ayin Kaftin Bala Jibrin kenan. Ibrahim Masari shine sakataren walwala na jam'iyyar da ke kan gaba wajen kare mulkin na Oshomole. Tana da mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki ga wannan larura kada wannan 'yan tsirarin mutane su zo ta rufe jam'iyyar APC. Masu sauraro kar a sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen nan na musamman daga ofishin sashen Hausa da ke Abuja. kamun mu ci gaba a shakata da wannan. dogara da ma ga Binta Yaro daga Washington DC da shirin a daina shan kwaya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. jama'a barkan ku da wahaka barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adela shan kwaya suna na binta esiru jagorar wannan shirin da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. sun ku suka je a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da kwamandan NDLEA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya inda wakilin Ibrahim Abdul zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello. Kamar kuma fuskanta in kuna da wani aikin. to ai ka sako matsaloli da yawa ka na farko akwai dai in yadda da mutane kuma aka je za a ga cewa in ka je kame kila akwai yan anguwan ko yan suna so su tausaya wa da za a kama ba san a kama su to akwai matsaloli matsalolin abubuwan aiki ma da ba muna ba su bane ba gamsassu yadda muke so amma alhamdulillah akwai matsalan wannan yanzu kayayyakin aiki kuɗi wannan abu na son kuɗi za ka kafin ma wasu su baka ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so so akwai da irin waɗannan ina matsalolin da muke fuskanta amma alhamdulillah dai muna san da yadda dai muke yi kuma Allah na ba mu nasara a kai. kamar yadda ka faɗa a duk da waɗannan matsalolin kuna tunkaran ah, da raba gambo eh, wani batun shi ne batun maganan su kansu wanda ake da su su kuma a wani lokaci suka yi tsare wajen bayyana irin waɗannan me kuke gudunuwa da kansu al'umma eh muna abu daidai gwargwado don you know yes su suna tsoro ne kada zo su bada you know wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne amma insha Allah na riga na gaya musu mu dai anan wannan ba zai taba faruwa ba kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene kuma insha Allah abin cikin sirri ba za su sani ba kuma za a yi aiki yadda ya kamata amma kai wannan ma da muka yi bayan haka kwatsa muka shiga wurin ba ai ai mun amfani da wasu na mutanen kafin mu shige don in je ka zace zaka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan ba ka ba za ka yi nasara ba to alhamdulillah dai muna yi da mutanen kuma ina ƙara jaddadawa a nan cewa duk wani da ya kawo mana wani jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne kuma ba ba yadda za a yi asirin ya tono ciwon shi ya bada. to kamar yadda aka ce wannan aiki na da dole ne aka fuskanci hatsarka kafin mu da sanar shi ne kamar irin da kalubale musamman ma na irin barazana da ake ku jami'an ku. Hmm. eh to ai mu haka ne duk wani nauyin jami'an mu da ya shiga wannan aikin ya riga ya sa akwai hatsari ciki kuma mun dauka za mu yi so muna da iya kokarin mu muna kuma akwai abubuwan da ya kamata a yi kuma abubuwan da ya kamata a lura da sun za a je aiki ko ana cikin aikin so insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan da kuma roƙon Allah Allah no duk shi ne Allah na taimaka mana kuma dai ina ba wani matsala insha Allah. Alhaji ne kamar da ka faɗa suna suna canza dabaru da sabon san sakan nan a wasu da kan ce wasu da koye magunguna ta wasu ma da san sakan nan kamar cikin ku a waɗanne hanyoyi duk eh, da cewa ba dole a faɗe su ba kamar wani dabaru suke canza to akwai hanyoyi da yawa kamar yadda ko ino masu tahowa da shi za ga ce wani ino mutum ila a mota zai taho da shi zai sa ni cikin ino wani ba wai kare ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abin ba to kuma duk yana da cikin aikin mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salon dai da suke yi abubuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina. kamar da kwanan nan akwai inda aka yi kan cewa an kama wasu a ina ko kama su bayan mayan kan wanda an bayyana ko da su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'amali da su an kama wasu a ina a misali a jihar adamawa eh. wannan kafin ya ba kuma da kace akwai kwasa samu nasara eh. bayan shi ne mayan kan ne ko kuma akwai su eh akwai mayan kan akwai no kasuwan jambutu nan akwai kasuwan yola da duk wurare da kuma gurin da kina duk dai ba wuri ɗaya bane ba kamar wanda ma kwayoyi ne suka fito amali ne da su eh to gaskiya dai eh, tabar wiwi idan shi ne mafi yawa to da su akwai su mairo kwayoyin nan kamar su tramadol akwai su shulishu akwai su d5 duk da waɗannan abinda suka fi yawa kenan To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin. Ni Binta S. Yaro da ke muku fatan alheri ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a ku saurara tokar kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tokar a sha kwaya. A makon gobe za mu kawo muku sabon shiri in Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirin namu na ƙarshe sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin ya haɗa mana. fara sharhin jaridun ne da jaridar Disney. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Disney na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari inda kuma ya tabbatar masa da kudurin gwamnatin Najeriya na kawo karshen ayyukan 'yan bindiga a jihar ta Katsina da ma sauran jihohin Najeriya. A sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar inji jaridar Disney shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana bacin ransa ganin yadda harkokin tsaro ke ci gaba ba da taɓarɓarewa a jihohi na najeriya irin su zamfara sokoto naija da kuma jihar kaduna shugaban ƙasar da ya amfani da damar ganawa da gwamna masari wajen jajantawa da mika ta'aziyya bisa rasuwan hakimin 'yan tumaki alhaji atiku mai dabino da kuma shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar batsari alhaji abdulhamid sani duburawa wayanda 'yan bindiga suka halaka sai kuma jaridar guardian jaridar da ya ta ruwaito cewa yanzu haka ana ci gaba da kai ruwan rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki domin magance rikici da ya dade yana ruruwa tsakanin shugaban jam'iyyar ta apc comrades adam oshomole da kuma gwamnan jiharsa ta edo godwin obasake ganin yadda zaben gwamna ke karatowa a jihar ta edo 'ya'yan jam'iyyar ta apc da yanzu jaridar guardian sun tashi tsaye wajen yin kira ga shugabannin jam'iyyar apc musamman shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban amintattun jam'iyyar asuwaju bola ahmed tinubu da su tayi tsaye wajen magance rikicin da ke ci gaba da ruwa sama maganin yadda wasu gwamnoni na jam'iyyar apc suka rabu wajen goyon bayan bangarori biyu da ke fada da juna a jihar ta edo sai kuma jaridar the point jaridar dai ta ruwaito kakakin majalisar dokokin jihar lagos mr mudashiro basa wanda ya gurfana gaban wani kwamiti da ke gudanar da bincike akan yadda aka kashe wasu kudade na majalisar na cewa majalisar dokokin jihar ta kashe naira miliyan 80 ga matan 'yan majalisun dokokin jihar ne a wata ziyara da suka kai birnin dubai na haɗaɗɗen daular larabawa kakakin majalisar wanda ya gurfana a gaban wani kwamiti mai mutum tara da ya kunshi mambobin majalisar domin kare zargin da ake masa na mallakan wasu asusun bankuna 64 a bankuna daban-daban da cewa babu kamshin gaskiya game da zargin da ake masa kuma akasarin kudaden da ake zargi an sauranta an yi amfani da su ne wajen kai motocin hawa na alfarma ira toyota land cruiser ga shugabannin majalisar daban-daban sai kuma jaridar the nation jaridar ta yi daya daga cikin manyan labaran tana cewa har yanzu gwamnatin tarayyar najeriya bata ajiye ranar da za a bude makarantun da aka rufe a kasar ba sakamakon cutar corona jaridar the nation ta ruwaito ministan lafiyar najeriya dr osage ihenare na bayyana hakan a birnin abuja babin jibrin murai amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum.